أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء bayan haka yan uwa musulmi ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci waje salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau muna lahadi 25 ga wata ramadan hijira ta 1436 wanda hakan ya dace da sha ga watan bakwai miladiya ta 2015 to kamar yadda kuka gani wannan wata na ramadan ya fara bankwana tun da yau muna da 25 to kaga kenan saura 'yan kwanaki kaɗan watan ya ƙare to muna fata allah ta'ala ya bamu alkhairin da yake cikinsa <clears throat> ganin cewa abin da ya rage kaɗan ne na wayannan kwanaki masu albarka na ga ya kamata mu ƙara tunatar da juna muhimmancin ibada a waɗannan kwanaki domin mu ƙara ribatar wannan lokaci mai albarka musamman lailatul qadr wanda ake samun sa a wa'annan kwanaki na goman ƙarshe na wannan wata to a can baya mun yi bayani akan muhimmancin goman ƙarshe ɗin nan kuma muka yi bayanin cewa abubuwan da suke nuna muhimmancin goman ƙarshe ɗin nan na farko wato shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dagewa da ibada a cikinsu fiye da yadda yake yi a waɗansu lokuta daban domin yi magana akan wannan dalla-dalla sannan muka ce abu na biyu da yake nuna muhimmancin goman ƙarshe dinnan a wannan wata mai albarka shine lailatul qadri da ake samu a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe lailatul qadr din nan dare ne mai albarka wanda alkur'ani mai girma ya zo da bayani akan muhimmancinsa da farko dai abinda da yake nuna muhimmancin wannan dare a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani ibn abbasin rahimahullahu ta'ala wa radiya an ya ruwaito cewa an saukar da alƙur'ani jumlatan wahidatan wato a dunkule minan lauhil mahafuzi ila baitul izzati minas sama'id duniya an saukar da shi a dunkule daga allahul mahafuz aka ajiye shi a wani guri da ake ce masa baitul izza a sama ta ɗaya to daga nan aka dinga saukar da shi kaɗan-kaɗan bi hasabil waqa'i gwargwadon yadda al'amura suke faruwa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta musulmi gaba ɗaya to haka aka dinga saukar da shi fi 23 sana har sai da aka shekara 23 ana saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewar an saukar da alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa sama ta ɗaya a baitul izza to wannan ya nuna muhimmancin wannan dare wanda a cikinsa aka yi haka to sannan kuma daren allah ya siffata shi da cewa ibada a ciki ta fi kai wata dubu kana ibada kuma sannan alƙur'ani ya siffita wannan dare da cewa dare ne mai albarka kuma alƙur'ani ya siffita wannan dare da cewa mala'iku suna sauka a cikin daren har mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam duka suna sauka a wannan dare saboda muhimmancinsa da girmansa da darajarsa to sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sifata wannan dare da cewa dare ne na aminci salamun hiya hatta matsala alfajir, dare ne na aminci tun daga lokacin da ya fara tun daga faduwar rana kenan har zuwa fitowar alfijir shaidan bai da iko bai da tasiri na ya aikata munanan abubuwa a cikin wannan dare kamar yadda malamai suka fassara wannan aya musamman ma mujahid rahimahullahu ta'ala haka ya fassara kuma an ce daren aminci ne domin a daren allah tabaraka wa ta'ala yana 'yantar da bayansa daga azabar allah tabaraka wa ta'ala to abu na shida da yake nuna muhimmancin wannan dare a cikinsa ne Allah ta'ala yake bayyana dalla-dallan abubuwan da za su faru a shekara guda fiha yufraqu kullu amrin hake a cikin daren ake rarrabe dukkan wani al'amarin da aka hukunta shi wanda zai faru ga mutane a tsawon shekara abu na bakwai duk wanda ya tsayu yana sallah a wannan daren yana mai imani da allah tabaraka wa ta'ala yana mai neman lada a gurin allah maɗaukakin sarki to ana gafarta masa kurakuransa da ya aikata kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim to abin da muke so mu ƙara jaddadawa a wannan darasi namu mai albarka shine cewa wannan dare kamar yadda muka faɗi ana samunsa a goman ƙarshe na wata to amma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo suna kwadaitar da cewa a nemi daren a dararen mara dararen mara su ne daren ashirin da ɗaya, daren ashirin da uku, daren ashirin da biyar, daren ashirin da bakwai, da kuma daren ashirin da tara. an samu hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تتشي manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ku nemi lailatul qadri a kwanakin wutiri na goma ƙarshe na watan ramadan to wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim kuma daga cikin wayannan darare da ake magana na wuturi an ƙarfafa akwai riwayoyi da suka ƙarfafa daren 27 kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه abdullahi dan umar ya ce waɗansu daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun yi mafarkin sun ga lailatul qadri a wato daren ashirin da bakwai ga wata ramaba to waɗannan sahabbai da suka yi irin wannan mafarki kowa daga cikinsu sai ya zo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafarkin da ya yi ya yi mafarkin ya ga lailatul qadri daren 27 wani ma yi wannan mafarkin wani ma yi wannan mafarkin to da suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka sai ya ce lallai na ga mafarkin da kuka yi ya dace da ya kasance a goman ƙarshe ko kuma a ashirin da bakwai na ƙarshe na watan ramadan wato duka kun yi mafarki iri ɗaya wanda ya dace ko kuma kuka, ga ko aka nuna muku lailatul kadiri a daren ashirin da bakwai to saboda haka sai annabi ya ce faman kana mutaharriya duk wanda zai nemi daren falyataharraha fi sab'il to ya nemi daren a bakwai ɗin ƙarshe wato daren ashirin da bakwai. to wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wali muslim iltamisuha fil ashril awakir fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi a wata riwaya ta muslim annabi ya ce ku nemi lailatul qadri a goman ƙarshe idan ɗayan ku ya yi rauni ko ya yi kasala ko ya gaza to lallai kada ya yadda a rinjaye shi a kan ashirin wato koda mutum ya yi kasali ya yi lalaci ya yi rauni ya yi kasala to lallai daren ashirin da ya tabbatar da cewa ya raya wannan dare da ibada to duka wannan yana nuna muhimmancin wato a daren 27 din waƙadar talafar ulama fi ta'yiniha ayu lailatin min layalil ashr bina'an ala iktilafil ajillati fiha malamai sun yi saɓani dangane da ayyana wanne dare ne a cikin darare goma daren 21 ne ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 to wannan an yi saɓani a kai ba wani dalili kwaya ɗaya da ya ce daren 21 ne kawai kowace shekara a'a babu wannan ko daren 23 ne kawai ko daren 25 ne kawai riwayoyi sun zo daban-daban akan wannan to saboda haka malamai eh, basu kalma ba ta zama ɗaya ba don gane da cewa ga ranar da ake samun lailatul qadri to kuma an ce hikimar wannan ita ce a raya wa'annan darare gaba ɗaya da ibada wannan ita ce hikima a raya wa'annan darare da ibada mutum ya yi ƙoƙari ya yi himma ya dage ya raya darare goma gaba ɗaya to da wannan da izinin allah tabaraka wata'ala sai ya zama ya dace da yin ibada a cikin dara. kamar yadda allah ta'ala ya bayyana mana cewa akwai wata sa'a ranar juma'a mai albarka wadda ba za ka dace da wannan sa'a ka yi addu'a ba face an karɓa maka addu'arka tunan ma sai aka yi saɓani wace sa'a ce lokaci ne ɗan kaɗan ƙila ma bai kai awa ɗaya ba to amma wannan lokaci ne ranar juma'a ɗin bayan sallar asuba ne bayan fitowar rana ne kafin liman ya hau kan mimbari ne ko kuma bayan liman ya hau kan mimbari ko bayan an gama sallar juma'a ko bayan la'asar to haka dai aka yi saɓani a kai to amma aka ce hikimar a ɓoye wannan lokaci shine mutum ya yi ƙoƙari ya raya wannan yini na juma'a da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala watakila sai ya yi muwafaka ya dace da wannan sa'a da aka yi magana to haka ma wa'annan darare guda goma an ɓoye mana wannan dare ne domin hikimar muraya dararen gaba ɗaya da ibada to kuma ana buƙatar mumini ya yi ƙoƙari a wa'annan darare guda goma eh, wajen sallah da ambatan Allah da karatun ƙur'ani da dukkan abin da ya sauwaka a gare shi na ibada musamman kuma ya dage da addu'o'i da ƙasƙantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah ara'aita in wafaktu lailatal qadri ma aqul idan na dace da lailatu qadri wacce addu'a zan yi me zan ce na addu'a a wannan daren sai annabi ya ce mata ƙuli allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni annabi ya koya mata wannan addu'a ya ce ga abin da zaki ki faɗa na addu'a a lailatul qadri wato ya allah kai mai afuwa ne ya allah kai karimi ne kuma kana son afuwa saboda ka ya allah ka yafe mini na da zunubaina to wannan addu'a ita ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha tana da kyau a nan darare ya zamo muna karanta ah, wannan addu'a saboda kwadaitarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a kan a dage a yi ta wannan addu'a to kuma akwai addu'o'i daban-daban daga ayoyin alkur'ani mai girma daga sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to duka ana buƙatar mutum ya yi ta yi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadarsa ita addu'a ya uwa musulmi ibada ce mai zaman kanta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin Allah ta'ala yace ku roƙe ni na amsa muku kaga wannan umarni ne daga Allah na cewa mu roƙe shi shi kuma zai amsa mana to sai ce waɗanda suke girman kai daga ibada ta wato kaga addu'a ibada ce to masu girman kai ba sa roƙon Allah da sayadkhuluna jahannama dakire wa'annan da sannu za su shiga jahannama a kaskance to don haka ibada a addu'a ibada ce kafin ma ka yi tunanin kana da bukata kana so Allah ta'ala ya kwaranye maka ko ya biya maka wannan bukatar ko kana gudun wani sharri Allah ya tsare ka da shi to kafin wannan tunani ya zo maka tunani na farko shine kasancewa ita kanta addu'ar da kake yi ibada ce to sannan kuma manufarka ta biyu sai ta biyo baya kana fatan alkhairi Allah ya tabbatar maka da shi kana gudun sharri Allah ya kare maka shi to fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da dukkan alkhairi ya tsare mu daga kowane irin sharri abu na uku da yake nuna muhimmancin goma ƙarshe ɗinnan na wannan wata mai albarka shine iktisasul iktisasul i'tikafi fiha bi ziyadati al-fadli ala ghayriha min ayyami sana an shar'anta itikafi a kowane lokaci a tsawon shekara to amma kuma itikafi a goman ƙarshe na watan ramadan ya bambanta da itikafi a wani lokaci wanda ba wannan ba wato akwai ƙarin falala akwai ƙarin alkhairi akwai ƙarin lada ga mutumin da ya yi itikafi a watan ramadan a goman ƙarshe na watan ramadan fiye da wanda ya yi itikafi ba a watan ramadana ba ko ba a goman ƙarshe ba kaga wannan ya nuna muhimmancin waɗannan darare guda goma tunda an shar'anta cewa itikafi a cikinsu yana da muhimmanci fiye da itikafi a wani lokaci kuma itikafi ya yan uwa musulmi abinda ake nufi da shi luzumul masjidi lita'atillahi ta'ala mutum ya lizimci masallaci ya zauna domin bauta wa Allah ka yanke duk wasu harkoki naka harkar kasuwanci ka kyaleta harkar aiki ka kyaleta magana da abokai ka kyale su ka gani ko hatta mutanen gidanka duka ka fito ka bar gidan ka zauna a cikin masallaci ka keɓe kanka kana fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala da ayyukan ibada to wannan shine abin da ake nufi da al-i'tikaf manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi i'tikafi din ka duba girman annabi sallallahu alaihi wa da kusancin shi ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kasancewarsa mai tsarki wanda baya saba wa Allah amma kuma duk da haka shi ma ya keɓe kansa a masallaci ya zauna ya yi itikafi yana bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da farko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi a goman farko na Ramadan sannan da wata shekara ta sake zuwa sai ya yi itikafi a goma tsakiya an gane ko sa'annan kuma sai aka ce masa ai ana samun lailatul qadri a goman ƙarshe ne to saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lizimci itikafi a goman ƙarshe to wannan ya nuna muhimmancin waɗannan kwanaki masu albarka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafin su kuma matansa ma sun yi itikafi a wayannan kwanaki bayan rasuwarsa kaga wannan ya nuna itikafi ibada ce mai muhimmanci wanda hatta mata suna musharaka da 'yan uwansu maza a wannan fagen yadda kai namiji za ka bar gidanka ka bar kasuwancinka ka bar aikinka ka bar harkokinka ka zo ka zauna a masallaci ka keɓe kanka dan bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala to ita ma mace in tana da zarafi da za ta yi haka an shar'anta mata saboda haka matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu sun yi itikafi to dan akwai tanadi da aka yi a masallaci keɓaɓɓen guri wanda musamman wannan na mata ne to ya halatta wacce take da hali ta itikafi yanzu kun ga kamar a masallacin makka da madina mata suna itikafi saboda akwai gurare musamman da aka keɓe wanda mata ne suke zama a gurin anan suke sallolinsu anan suke ayyukansu na ibada to saboda haka ko mu anan idan aka samu masallacin da yake da tanadi irin haka to ya halatta idan mace tana so ta yi itikafi domin neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala malamai al'a'immatul arba'a wato al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad duka sun yi bayanin cewa idan mutum zai fara itikafi to ana so ne ya shiga masallaci ƙabla gurubi shams kafin rana ta faɗi to sai mutum ya shiga masallaci ya zama ya fara itikafinsa yana cikin masallaci rana ta faɗi an gane ko to duka wannan ah, suna dogaro da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da suka nuna haka to mai itikafi ana sanya lizimci ayyukan ibada ya sallah ya karatun ƙur'ani, ya zauna ya istighfari ya zauna ya hailala wato la ilaha illallah da dai sauran abubuwa na ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai iya yi to duka wannan an shar'anta mai itikafi ya lizimci waɗannan ayyuka na ibada wanda ya shiga itikafi to baya fita waje ya yi wata harka sannan ya dawo a'a baya fita waje kana zama ne a masallaci ba za ka fita daga masallaci ba sai idan akwai bukata wadda ta sa lalle lalle sai ka fita idan akwai bukata irin haka a wannan yanayi babu komai idan ka fita abin da ya zamo larura sai ka fita sannan ka yi shi kamar misalin me watakila mu ce rashin lafiya kana itikafi sai ka samu taɓuwar lafiyarka baka da wanda zai kawo maka maganin da za ka sha to a wannan yanayi babu laifi ka tashi ka je asibiti a baka magani ka dawo itikafin ka yana an gane wannan ko ko kuma kana buƙatar abinci ba wanda zai kawo maka kuma ba wanda zai je ya siyo maka to ya halatta daidai lokacin da kake buƙatar abincin ka je waje ka sayi abincin da kake so ka dawo itikafin ka bai yanke ba an gane ko ko kuma idan masallacin babu gurin kewayawa kuma kai kana buƙatar ka kewaya to a nan ma babu laifi ka tafi har gidanka ka je ka kewaya ka dawo duka ka a wannan yanayi bai yanke ba domin fitarka ba ka yi ta ba sai saboda larura wadda ba makawa sai an yi ta kaga magani ai larura ce abinci larura ne zagawa domin biyan bukata duka wannan larura ne to ba sa yanke itikafi amma fitar da ba ta da wani muhimmanci to idan ka yi ta ka ya yanke saboda haka in har ka fita to dole in ka dawo sai ka jaddada niyya ta wani itikafin wancan da ka fara ka yanke shi yanzu sai dai ka fara wani to ya kamata a lura da wannan aisha radiyallahu ta'ala anha a cikin wani hadisi da muslim ya ruwaito kuma buhari ma ya ruwaito hadisin ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza kafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه واللفظ لمسلم to wannan shine hadisi wanda malamai suka dogara da shi wajen bayanin da nayi ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana itikafi yana matso min da kansa na gyara masa gashin kansa da yake kun san gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a haɗe yake da masallaci a haɗe yake da masallaci kamar gurin liman ɗin nan ne da kuma nan an gane ko daga nan kana iya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka idan yana itikafi yakan matso kusa da kofar da zai shiga gidansa aisha radiyallahu ta'ala anha ta gyara masa gashin kansa sai kuma ya ci gaba da zamansa na itikafi ta ce baya shiga cikin gida sai dai saboda bukata ta zagawa baya shiga gida sai saboda bukata ta zagawa to da wannan malamai suka ce mai itikafi ba zai fita ba sai idan akwai larura da za ta sa ya yi haka to ku a zamanku da kuke na itikafi ya halatta ku ɗan yi magana da junanku ku ɗan samu wani lokaci da za ku yi hira <laughs> ko kuma a'a wani ya kawo maka abinci daga gida ƙaninka ne ko wanka ne ko ƙanwarka ce ko yarka ce ko dai wani dangi haka ya halatta kai da kake itikafi ka zauna da wani ku tattauna da shi ku yi magana da shi to malamai suka ce wannan ya halatta wannan ya halatta ku a junanku babu laifi idan kun dan tattauna da juna kun dan yi wasu maganganu a yanayin zama da kuke tare wannan babu laifi illa dai kada a zaƙe a wuce iyaka gurin ya zama dandalin hira a wannan kuskure ne a wuce iyaka amma don 'yar magana kaɗan a juna wannan babu laifi haka kuma wanda ya kawo maka ziyara daga gidanku babu laifi ka raka shi zuwa ƙofar masallaci kuma babu laifi ku zauna da shi a farfajiyar masallaci Kaɗan tambaye shi yaya gida kaɗan tambaye shi ya al'amura kaɗan tambaye shi ya harkoki shi ma in yana da wani labari da zai baka ya baka duk wannan babu laifi ya halatta ga mai itikafi yi wannan amma dai kamar yadda na faɗi ba daidai ba ne abin ya wuce misali dalilin wannan shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama matansa suna kawo mishi ziyara alhali yana itikafi musamman arwaito cewa matarsa safiya ta ziyarce shi yana itikafi da indahu sa'atan sun makamar kuma sai ta zauna a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗan yi maganganu na wani lokaci sannan kuma sai ta tashi ta shiga gida ta ƙyale. shi to kaga wannan ya nuna ana iya ziyartar mai itikafi ko da kuwa matarsa ce tana iya kawo mishi ziyara su zauna su yi magana da ita na ɗan gajeren lokaci wannan babu laifi akwai ma wasu riwayoyi da suke nuna cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma gaba ɗaya sun taru sun zo gurinsa yana itikafi to duk wannan ya nuna ya halatta malamai sun yi bayanin cewa idan za ka shiga itikafi kuma sai ya zamo akwai wani abu da zai sa ka fita tun kafin ka shigo da ka san da haka to in ka sharɗanta cewa za ka fita saboda wannan abin kamar gaida mara lafiya alal misali to malamai suka ce idan tun farko ka shigo itikafi da niyyar lokaci kaza za ka fita ka je ka gaida wani da ba shi da lafiya to malamai suka ce ya halatta idan ka yi wannan tun farko in ka kawo sharadi wa in ishtarata al-khuruja li'iyadati maridin aw shuhudi janazatin falahu al-khuruj in tun farko ka kawo sharaɗi za ka fita don gaida mara lafiya ko saboda za ka je jana'iza to wannan ya halatta ka yana nan wala ya lidhalika bila shar amma idan ba da sharaɗi ba idan ba ka kawo sharaɗi ba idan ba ka kawo haka tun farkon shiga ba to ba za ka fita saboda waɗannan abubuwa ba kana cikin masallaci ba ka da labari za ka ce ai wani bai da lafiya an gane ko to ba za ka fita zuwa duba shi ba in ka fita kafin ka ya yanki ko kuma wana ya rasu ba za ka je jana'izarsa ba in ka fita ka tafi jana'izarsa kafin ka ya yanki an gane ko? قالت عائشة رضي الله عنها إن إن إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل إلا وأنا مارة رواه مسلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها take cewa nakan shiga gida saboda biyan bukata wato saboda zagawa tana itikafi kenan tana ba mu labarin yanayinta idan tana itikafi ta ce nakan shiga gida saboda zagawa kuma alhali akwai marar lafiya a gidan ta ce to bana zuwa ma duba marar lafiya sai dai kawai na tambaya na ce yawa ne A kan hanya ta ta tafiya kawai na ce ya jikin wani iyaka kenan amma musamman na ce bari na je ɗakin mara lafiyan nan na duba shi ta ce ba na yi to duk wannan yana ƙarfafa abin da muka faɗa na cewa mai itikafi baya fita domin waɗannan abubuwa saboda haka shi dai ana buƙatar ya lizimci masallaci ya mai da hankali wajen wannan ibada da yake yi muna fata Allah ta'ala ya karba ayyukanmu kuma Allah ya samu a cikin bayan da suka rabauta a wannan wata mai albarka da wannan za mu dakata a darasin mu na yau insha Allah ta'ala sai darasi na gaba mu tsora akan inda muka tsaya ko mu ɗauko wata matsala daban abinda muka karanta daidai muna fata Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kure muna fata Allah ta'ala ya fi mana هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته